yayin da ake shirye-shirye rufe sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa wacce za a rufe a can kasar Spain a watan Agusta 31 ga watan Agusta na shekara 2018 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din na kasar Spain ta ce za ta yi ta yin karshe kan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan kasar Belgium mai suna Eden Hazard dan shekaru 27 da haihuwa kafin a rufe cinikayyar yan wasan. Dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan kasar Spain Marco Alonso mai shekaru 27 da haihuwa ya ce yana da ganin ci ya kamata ya ci gaba da zama a stamford bridge duk da cewa real madrid da atlantico madrid suna bukatar kocin kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa hotsi marinho ya nemi mataimakin shugaban kungiyar ta manchester united edward woodward da ya sayar da Anthony Marshall mai shekaru 22 da haihuwa sai dai a nashi bangaren Marshall ya yanke shawarar ci gaba da zama a kungiyar ta Manchester United domin samun waje a bangaren inda ike tawa Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa za ta iya dawo da dan wasan ta dan kasar Colombia mai suraye Erin Minna daga kungiyar kwallon kafa ta Everton inda zai kai ma darajar euro miliyan 60 kimanin fan miliyan 53.83 bayan da ta sayar da dan wasa mai shekaru 23 da haihuwa wa kungiyar ta everton akan kudi euro miliyan 30 kimanin fan miliyan 77 a karshen a ƙarshen sai da sayarwa da aka yi sai dai dan wasan ana tunanin in zai dawo ma zai iya kaiwa a shekara 2020 kungiyar kwallon kafa ta arsenal ba za ta hadu da dan wasan tsakiyar ta ba wato ayam ransi na bukatar sa na ganin cewa ta ninka masa albashinsa kamar yadda dan wasan ya bukata sai dai ta ce tana da tabbacin cewa dan wasan na nan a ƙungiyar zai ci gaba da zama domin ta kwantarakinsa a kungiyar kungiyar kwallon kafa ta everton na son fan miliyan 28 tare da karawa kari daga kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig kafin ta sayar da dan wasan ta mai suna ademola lukman mai shekaru 20 da haihuwa iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya